أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس أن أرى مش يدايا شيخ. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyautan mutane da alkhairi wa ajwa da ma kana fi shahar ramadan wato mafi kyautan abin da ya kasance a watan ramadan wato mana ya fi kyauta a watan ramadan wa kana hu Jibrilu alaihi salam aswad da bilkhairi ya kasance idan jibril alaihi salam ya haɗu da shi ya fi kyauta da alkhairi fiye da iska mai ƙarfi iska wanda yake sakakke ka san iska yana kyauta ga kowa ko to annabi da ramadan ya fi kyauta fiye da wannan iska din وعن انس radiyallahu an عنه ان رجلا ساله صلى الله عليه وسلم فاعطاه كنما بين جبلين wato an karbo daga anas Allah ya kara masa yadda lallai wani mutum ya tambaye shi sai ya ba shi tumaki tsakanin duwatsu guda biyu tsakanin dutse da dutse ba duwatsu guda biyu tumaki ne gaba daya annabi ya ba shi duka kyauta faraja ila qaumi sai ya koma zuwa ga mutanensa wa qala aslimu yace duk ku musulunta wai musulunta fa inna muhammadan yuti ada'an man la yakhsha faqa lalle annabi muhammad yana ba da kyauta irin kyautan da ba wato kyautan irin wanda baya tsoron talauci annabi in ya baka kyauta zai kai matakin da kai da talauci har abada kowa ya sauri ya musulunta insha Allah zai yi kudi kaga ashe wani lokaci wato ana yin da'awa da da kuɗi an gani in ya kai matakin da kafirai sai an ba su kuɗi su musulunta ana iya ba su wannan kuɗi domin da zarar an kusar da kafirci an kusar da wani rabin kiyayya tsakanin al'umma an gane wani ko su da kan zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ana yin haka kenan kama ana nuna mana da'awa sai da kuɗi idan muna da kuɗi za mu yi da'awa irin yadda kiristoci suke yanzu kiristoci suna shiga cikin daji don suka shiga cikin daji a kaga sun gina ma ainihin mutane asibiti sun gina wa mutane ainihin kaza ana ba su magani kyauta ana yi musu allura ana kaza ana kaza sannan ana raba musu kaya ana ba su kuɗi sai ga kafin ka ankara ana ta shiga cikin addinin an gane irin wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce du'a masu da'awa sun aikata a wannan zamanin dole ne ya zama tun ana shiga irin wannan wurare sa'annan ana amfani da kuɗaɗe domin yaɗa wannan da'awa din an gane wannan ku ba laifi ba ne dan an ba su kuɗi ga musulunta in dai zai zama to fa'ida ga musulunci da musulmi na'am musulunci ko ko awon da ma ke ba'al ba sai lallai kafiri ba har wanda ba ahlus sunna ba dan ka janyo shi zuwa ga sunna na'am wa da gaira wahidin mi'ata min al-abi annabi ya ba wato ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba an gane mutane da yawa annabi ya ba su raƙuma ɗari wa da safwana mi'atu aka? ya ba safwan ya ba shi ɗari sannan ya ƙara mai ɗari sannan ya ƙara mai ɗari raƙuma nawa kenan jama'a kuma wajen ɗari uku yanzu in za a duba nawa ne kuɗin kuma duk ya bayar ne domin ya sarrafa su a cikin musulunci an gane wato sun musulunta ana so su ƙara ƙarfi a cikin musulunci wannan shi ne dalilin da ya sa annabi ya ba su wayannan abubuwa na'am wa hadhihi kanat khuluquhu sallallahu alaihi wasallam qabla an yuba wannan shine ɗabi'an manzo sallallahu alaihi wasallam ma sun kafin a aiko shi a matsayin shi manzo haka yake da kyauta wa qad qala lahu warqa bin nawfal hakika warqa bin nawfal ya ce masa innaka tahmilul kalbi lalle kai kana daukar nauyin mutane wa taksibul ma'atu sannan kuma kana samar da abin da babu shi hmm. a gane kawo zalim yana zama a unguwa sai ya zama to a unguwan nan akwai wani abu da babu shi sai ya samar da shi kama shi a unguwa babu titi ya samar da titi a unguwa babu bohol ko ba a babu ruwan sha ya samar da bohol a unguwa babu kaza yayi kaza to sai zama to wato mutane suna amfana da shi idan mutane suna amfana da mutum to wanda yakan janjo mutane zuwa gare shi amma ya zama to mutum mawadaci ne yana da kuɗi amma baya taimaka ma al'umma da abin da Allah ya ba bashi sai mutane su kyamace shi na'am warar da ala hawazin tabayaha ya mayar ga zinawa. ya mayar da ainihin prisonin yaƙi ya mai musu da prisonin yaƙi kamar kyauta ya musu kero ya kasance dubu shida ne ko kuma sun kasance su wa'annan prisoner ɗin dubu shida ne wa a ɗan abbas min az-zahab ma lam hamna hamlahu manzan Allah ya ba abbas zinari wanda ya kasa ɗauka an gane shi ma abbas don an mai haka ne da a faɗe ta da shi ga musulunci saboda a lokacin bai daɗe da shiga cikin addinin musulunci ba wa kumila ilayhi tis'una alf dirham sannan an ɗauko ainihin dirhami dubu casa'in zuwa gare shi a wuce a ala hasirin sai aka sanya wannan akan tabarma sun makama ilaiha fa qasama sannan sai annabi ya miƙe zuwa gare shi ya rarraba wa mutane shi kaga wannan rabawan yayi tasiri sosai na'am fa ma radda sa'ilan hatta faraga minha wato bai taba tunkuɗe wani mai roƙo ba har sai da ya ƙare daga wannan zinari duk wani wanda ya roƙo sai da aka bashi wannan abu wura dulun fa sa'alahu fa qala ma in yi shay wani mutum ya zo wajen annabi zai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce babu komai a waje na walakin ta alayya sai dai ka fi wani abu a madadina an gane ban da wani abu amma ka fi wani abu a madadi zan biya fa idza ja'ana shay'un qarina idan wani abu ya zo za mu biya an gane ka sai da abin da ka siya in ka siya insha Allah in wani abu ya zo na dukiya zan biya wannan abin da shi sallallahu alaihi wasallam ya ciwo bai bashi faqala lahu ya ciwo bashi shi zai biya na'am faqala lahu umar sai umar ya ce masa na'am ma kallafaka lahu ma ma la taqdiru alai wato ya rasulullah Allah bai kallafa ma abin da ba za ka iya ba fa kariha annabi sallallahu alaihi wasallam zalik wato mai umar ke nufi kada annabi ya yarda a ci bashi a madadin sa ya rasulullah Allah bai dora maka abin ba za ka iya ba kawai baka da kuɗi ga mai baka da kawai ka ba abin shi wannan magana da Umar ya faɗa sai manzo Allah ta sanar sai ya kyamaci wannan magana din فقال رجل من الأنصار sai wani mutum daga cikin ansar zai ce ya rasulullah sai ya amsik wala takhsha min min al-faqr min dhil arsh iklala ya rasulullah amsik ka ciyar wala takhsha iklala kada ka ji tsoron talauci daga ma'abucin al'arshi wato gina ya faɗi kijiyar maganan wa maganan umar inda ya ga annabi rinsu ya majalisa ya kaciyar kawai kada ka ji tsoron wani talauci daga Allah kawai Allah zai azurta ka Allah zai kawo abin da za a biya sai annabi ya ji daɗi wa tabbata wa sallallahu alaihi wasallam sai manzo kala alaihi sai ya murmushi wa urifa al-bishru fi wajhi sai aka san ainihin sakin fuska a fuskan shi murmushi wa qala bi hadha umirtu bi hadha umirtu sai bishir da wannan aka umarce ni zakarahu tirmidhi tirmidhi ya ambaci wannan na'am wa zikra an muawwid ibn afwan an ambata daga muawwid ibn afra na'am qala ataytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yace na zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da tumbuci wannan da ide na hudu na hudu eh. a kare da hutun nuri shama'il shama'il muhammadiyya wa abdurazak wa bin abin duniya fi makarim al-akhlaq yana su umar alal albani da'if hadisin da'if ko na'am man a atatu nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ya ce yace ji wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da tumbuji na dabino dole wani nau'i ne na dabino na'am yuridu tabaqan yana nufin buje na ainihin dabino na ma'udirin zubbe da ainihin da kundu kundu na ainihin abin nan kundu na na wannan na juma ba juma bai wannan ba shi bai sunan shi wannan banda juma ɗaya eh, na juma haka haka da kundu na ainihin juma wato ga irin buje din na gashi nan na zo ma annabi da shi yuridu isa wato yana nufin juma fadani min akasihi kulliya kulliyan wa zaban sai annabi ya bani tukunci shi shine cike da tafansa na ainihin kayan kwalliya da kuma zinari shi ba ya zo da ya zo ma annabi da game da zuma annabi ba zai ba shi tukuici tukuicin a cike da hannu na zinari yaya kai ka zo mutum da da zan ce ka zo mai da biredi biredi guda ɗaya misali ko biredi guda biyu irin na ɗari biyu da da ashirin ɗin nan na ba kan kara bane ce oh, o ina je mai ne wannan ƙwariya an gani to da ya zo da shi misali ya ba da kai kuma ka zo da biredi da ka ba mutum biredi shi kuma sai ya baka miliyan ɗaya shi ne saboda ya cika hannu da zina zinari da cika hannu ɗaya na wani zai kai gram nawa zai kai miliyan goma ga kai ka kyau ka ɗan shi kuma ya ninnin kama so nawa eh, na'am isnad shi ba da iko نعم قال انس انس بن مالك يا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam baya tattarin wani abu dan gobe duk kudin da ya samu yau zai kashe shi yau na gobe ya kashe shi gobe haka yake an gane baya tattalin abu inda ya amfani da tsoron da ya rage zai ba da kyauta sallallahu alaihi wasallam shi ma mai shi wannan sahi eh. wal khabar bi judihi na kar khabar bi judihi sallallahu alaihi wasallam labarin kyautan manzo sallallahu alaihi wasallam duk da karamcin sa yana da yawa wa an abi رضي الله anhu أتى nabi sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana roƙon annabi cewa ya bashi wani abu fastalafa lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yufawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi rance gare shi ya ranto ausika rabin ausiki fata a rajulun ya sai wani mutum sai wannan mutumin da ya bada bashi sai ya zo yana neman a biya shi bashin shi shi ne ma'ana ya kaɗa zawo yana neman a biya shi bashin shi a ɗahu wasu kai. shi ne sai manzan Allah ya bashi auziki wa ƙala nisfuhu qada'un wa nisfuhu Ya ce rabinsa biyan bashi rabinsa kuma kyauta a gane shi abin da aka saurin shi rabin abin auziki ne to da ne da kashi biyan sa to rabi na baka kyauta rabi kuma na biya ka bashi sallallahu alaihi wasallam hadisun eh? akhrajahu wal bayhaqi fi shu'ab eh, wal-kubra min hadith abi hurairah qala al-albani sahih albani tarikh ya inganta na'am eh? na wannan irin musulmi ne ba a faɗa ba amma kowanne kafiri ne shi kafiri ya zo neman biyan bashi wajen annabi saboda nan mutum ya ba da bashi ɗan ganin dama misali ka ka za ka damai da kuɗin da ya ba ka misali mutum zai iya mai alkhairi amma in shi ya kawo sharaɗi baya halatta na'am in ana iya in bai halatta duk bai halatta بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم البداية في المواريث نعم أسباب الميراث سبب أنا قالوا نكاح فرقوا farko akwai aure akwai nasaba akwai walittaka الأسباب التي تقول للوارث أن يرث الميت ثلاثة wato sabubba da suke halattawa ainihin mai gado ya yi wato mai gado ya gaji mamaci wato sababa ne guda uku. Na farko akwai aure. Wuwa a kan zaujiya a sahiya. Shi ne kullum aure wanda yake ingantacce. Na fayar su bi yin min zaujati. Fayar su bi yin zaujul min zaujati. Wato miji yana gado ta wannan hanya ga matashi. A gari? Zaujiya min zaujiya. Miji yana gado ta wannan hanya ga matashi, shi. Sannan mace tana gado ta wannan hanya ga mijinta. bi mujarrad al-aqd da zarar an kulla aure wa in lam yahsil al-waqt ko da saduwa bai abi faru ba aw al-khalw aw khalwa ko kuma a samu ta hanyar khalwa bi umumi qawlihi ta'ala ko da ainihin saduwa bai faru ba kuma ko da kalwa bai faru ba an kulla aure ke nan ke sadu da ita ba sannan bai kadaita da ita ba shine kalwa din hmm. kawai daga kulla aure sai ya rasu akwai gado babu akwai daga ko babu saduwa ko babu kalwa kawai ana kulla aure mijiyar sai gado kano ko ana kulla aure mai baki daya kafin kafin ta gama idda sai yaro su ba ku gado tsakanin an fahimci wannan ko yawwa na'am na'am li'umumi qawlihi ta'ala saboda gamewa na maganar Allah ta'ala da yake cewa wala kun nisfu ma taraka azwaji wato kuna da rabin abin da matayen ku suka bari ku mazaje ba kuna da rabin abin da matayen ku suka bari eh an alqama anna abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qada an karbo da daga alqama cewa lalle abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya yi hukunci ga mata ga wata mata mutiya an ha zauduha wanda mijinta ya rasu gare ta kuma miji ya zama to bai ka take ta ba annal lahal wato duk da haka yace tara da gado sai da ma'aqil bin sinan al-ashdur sai ma'aqil bin sinan al-ajri sai ya sheda na annan nabi sallallahu alaihi wasallam kada fi burur fi birwa binti wa binti wa cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ga wata mata mai suna Birwa bintu washe. da misali ma kada bi Abdullahi bin Mas'ud da misalin abin da Abdullahi bin Mas'ud yi hukunci da shi me hukunci da shi yau bayar da gado ga matar da mijinta ya mutu ba saduwa an gane wannan ko yawwa na masani an nasa. na biyu shine nasaba huwa al-ittisal bayna shine saduwa tsakanin mutane guda biyu bi wiladatin qarib da ainihin haihuwa makusanci au ba'ida ko nisa wato yanzu ma akwai wani dangantaka makusanci ko na nesa shi ne ce da haihuwa makusanci ko na nesa misalin uba wani uba yana daga cikin ainihin dangi wato abin dangantaka akwai ɗa da ɗan uwa to duk wannan ana gado da ubantaka ana gado da ƴan uwantaka ana gado da ainihin kasancewar mutum ɗanka eh Sannan uku akwai wala'u. Za ka kana laka abdun. Idan ya kasance kana da bawa wa a tattahu sai ka yanta wannan bawa din. Kuma mata al'abd. Sannan zai bawan ya rasu. Walaysa lahu warithu. Ya zamanto bawan ba shi da magaji. Fa anta waliyyu. Waliyyu. Kai ne waliyinsa. Wa anta ahqqu bi mirathi. Kai ka fi cancanta ka gaje shi idan ba shi da magada. Ya mutu ba shi da ɗa ba shi da uba ba shi da kaza. Sai zama to kai ka yanta shi. to kai da kayan tashi kaza ka haje shi ya hadisa Aisha ta radiyallahu anha saboda hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal wala'u liman a'taqa kawai walitaka ya tabbata ne ga wanda ya yanci sawa'un mutum ya yanka bawa shine wali sawa'un kana isku tabarwan shin dai-dai ne yancin nan yancin nan na kyauta ne wato ka yanka shi ne fi sabilillah ko kuma ya zamanto alwashi ne ka ce idan na samu biyan bukata na ci jarabawa zan yanta wannan bawa din ko kuma ka fara an gane ku ka fara ne na zihari ko ka fara na kisa sai kai yanci misali fa hu yusbitu bil wala eh wato walittaka yana tabbata da shi na'am bawan bai da ɗaki ɗaki ne da shi eh, eh, wanda ya ƙarfa bawa idan mutumin bawa ya rasu bai da kowa shi wanda ya shi ne ke da ne zai suka rasu eh, a duk bangare ba su da gado da juna da ɗalin ba su da juna ba amma bangaren su shi uba yana da yara banda shi banda wannan ɗan yana da yara yana da mata yana da kila yana da uwa ma shi ma wannan kila yana da yara yana da mata yana da uwa yana da wasu da za su yi gado sai kowanne bangaren shi gaje shi uban da kowa su wannan yara shi kenan bai da yara da yawa yaran za su gaje shi su gaji kakan kaka ne a yawanci za su gaji kaka eh. na'am wanda ka yarda ya eh, an ga juna shi ma bawon wancan bai da kowa shi ma bawon zai gabe shi na'am muktasar na'am bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم وجاز إدو عين الدال جلوس wato ciwon ido yanan ido wato wanda ya kai zuwa ga zama ya halatta mutum ya tsalla a zaune mutum na tsalla a zaune akwai wani irin yana na ido ko wani irin ruwa na ido da ya cika mai ido to za zaka wani ido yana ruwa ruwan nan zai cika wa mutum ido sai ga mutum kamar yana kuka ne har ba kuka yake ba ana samun wannan ciwon idan kusan na ga mutane da yawa masu shi ga mutum idan shi ya cika da kwalla ko ba kwalla yake yi ba to kuma galiban yanzu gaskiya haka asibiti manya-manya kusan ba a samun maganin wannan ciwo din na kowar bawan Allah da na san cewa yana da wannan sai ga idan ya cika da kwalla ya cika da ruwa yana ta godewa to an ba shi magunguna har yanzu bai warke ba to irin wannan mutum yana cikin sallah sai wannan irin kwalla din ya cika mishi ido sai yana ganin jiri sai sauri ya zauna to wannan ya halatta ya sallah a zaune kuna da wannan ko eh, eh. mun wannan apollo da ake na wanda zai sa idan zarar mutum ya haka idan zai sa yana jin zarewa da zai kulle ido ko ya kulle ko Ka ga apollo na da zafi sosai ko za ka Allah ya jarabe ka sai ka ga lokacin kuma Allah ya jaraba ya jarabe ka da liman mai kawai ta karatu lokacin kuma tana da ciwon a goro yin yayi ruku za ga liman kuma ya daɗe yana ta ainihin zikirin nan na ruku sai mutum ya ji kamar idan zai faɗo lastin kawai banda ainihin rigingire kada mutum ya yi sallah da rigingire da baya ya faɗi baya ya sallah a'a wa yu'idu abada idan har mutum ya yi sallah a rigingire cikin wannan hali ya sake sallah har abada zama aka ce yi uzuru aidan amma an inganta uzurin shi kuma an gane wasu na ganin ai yana da uzuri an gane yana da uzurin da zai yi rigingiri tunda ne ciwon ido ne kuma yana ganin kila wato in ya ce ma zai zauna kila akwai matsala sai ya kwanta da rigingiri ya yi sallar shi a gane wannan shi ne fahimtar ashab gaji an ce sufiha ana nufin maganar ashab ne a gane daga cikin ɗaliban malik ashab yana ganin wato uzurin nan na ainihin ciwon ido yana iya kawo da gingire din na'am na'am wani maridin tattalin na jikin tsari wato mara lafiya ya samu ya yi sutura ya lullaba najasa da abu mai tsarki ne, don ya yi sallah a gare shi akwai fitsari a nan wajen sai mutum ya lullaba fitsari da wani kamar tabarma haka mai kauri an gane ko ya sa kabar ma ko irin wannan kafet din da kauri sai ya hau kan kafet din da sallah ko akwai ainihin bayan gida a wajen sai mutum ya lullube shi da me. da kabar ma ko ya lullube shi da kabe sai ya hau kai da sharaɗin fitsarin ba zai yau ba zai taso ba kasahihi alal arjih kamar mara lafiya ma shi mara lafiya zai iya yin haka hmm? kamar mara lafiya a kamar mai lafiya kai ta zancen da ya farin jayi shi ma mai lafiya yana iya yin haka lafiyar shi lau ya ga waje akwai bayan gida ya sa a kafin mai kauri ya hau kan ya kalla. wani mutanaffi julusu shi mai nafila ya samu ya zauna walau fi asna'iha ko da a cikin tsakiyar sallah ne ya fara sallah tsaye daga baya sai ya zauna amma da sharaɗin ya yi niyyar haka ko illam alal itmam idan bai shiga da niyyar cikawa ba bai shiga da niyyar cewa zai yi sallar riba a tsaye duka ba a cikin niyyarsa kawai dama ya ce zai yi sallar nafila wani bangare a tsaye wani bangare a zaune saboda haka yana cikin sallar zai iya zama lati ban banda kishin gide wani awwala ko da a farko ne bai halatta ya ce na yi niyya a na yi niyyar nafila a kishin gide in kwanta wani bai halatta ba yau ko da farkon sallar ne yana iya zama eh na sai ne a kuma ba fashe ba kuma ba fashe ba inda ya sa kafin da kauri wanda ba zai ba zai taso ba ma'alaikun salam mutane suna tare da ma'aikatan eh na'am

tsawatin hariri kowanne hausa da hotel da suna da magasa su zabi kuma ma ya suna da magasa su zabi ko a yi tsaye kasalan ya yi yawa kawai in dai suka kawai sauran su ba kawai da ya zara su ba magana zuwa asibiti kila kwamfuta da ke faɗi ƙarya ba alaikum salam in bai ne haka ba zai ba ba ga mai adari illa an yi da kula habi ya a dulu inda ya shiga da niyya haka amma bai shiga da niyya haka ba ba zai yi ba wa alaikum salam Shi ke na lalura ne wannan rashin lafiya ne. Na'am. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني ما قتلت ابنك سهوا ولا عمدا lallai ni ban kashe ɗanka da mantuwa ko da gangan ba ba wai da mantuwa ko da gangan na kashe ɗanka ba ni ban kashe shi kuma gaba ɗaya wala ta'asu ban sanya wato ya zamanto gimdan ya wato kwasfa ba da sai ji ga takobi na ya zama takube ban san ya san daman kanshi ya zama kube ba da takobi na na'am wa illa faramallahu jafni bil amash in ba haka ba Allah ya jefi ainihin wato makiftai na wato idanuwa na Allah ya jarabe su da dindimi kowa ya san dindimi ko to Allah ya jarabe ainihin makiftai na da dindimi ya zamanto ba na gani da kyau wa khaddi bin namash kuma Allah ya jarabi kunci na da ainihin ciwo ya zama kunci na akwai wani ciwo wai da yake samun su gan shi fari wani a wani kala fari da baki a kunci A gane ko to Allah ya jarabi kunci na da irin wannan ciwo wa tuwati bil jalah Allah ya jarabi ainihin wato wato abin nan kaina gashin kaina ya jarabe shi da sanko yana sanko aibi ne ko Allah ya jarabi gashin kaina da sanko wa dal'i bil barah Allah ya jarabi haƙorana da ainihin kore Allah ya jarabi haƙorana da kore wa wildati bil bahari Allah ya jarabi ainihin kuncina da ainihin wato fatsi-fatsi ya jarabi kama su kunce shi da ainihin wardi Allah ya jarabi kuncina da ainihin fatsi-fatsi wa kani. bil bukari Allah ya jarabi bakina da ainihin warin baki hayakin baki Allah ya jarabi bakina da warin baki wa badari bil milhaq wato Allah ya jarabi fuskana wata kenan da shafewa haske du ya jarabi fuskana da shafewa haskensa wa fitati bil ihtiqar Allah ya jarabi ainihin azurfana da kodewa ya jarabi azurfana da kodewa wa shu'a'i bi islam Allah ya jarba hasken fuska na da duhu na'am wa dawati bil aqlam Allah ya jarbi ainihin tawada na da alƙalami wannan kiraya ne na alƙalami ne kiraya ne na na zakari zakari shi Allah ya jarbi ainihin tawada na da alƙalami wato kiraya ne yana dan ma mutumin ishara shi wannan mutum dan luwaɗi ne alƙalami an gano wannan ko to sai yana dan ko irin wayannan mangalo wato Allah ya tawadar shi shi ne duburan shi tawada ne wato dubura yake nufi da tawada Allah ya jarabi duburan shi da alƙalami wato ma'ana Allah ya sanya ya kamu da ɗan luwadi wato zai yi luwadi da shi inda har ya yi wannan laifin an gane kaga tawada alƙalami yana shiga cikin tawada shi ma wato alƙalami ya shiga cikin duburan shi Allah ya jarabi alƙalaminsa da tawada Allah ya jarbi tawadan shi da alƙalami da mutanen ku? innani ma kuntu laka sahwan wala ma qataltu kenan lalle ni ban kashe danka ba da mantuwa ko da ganganci wala ja'altu hakama hamatahu jimdan lil ban sanya ainihin tandaman kanshi ya zamanto kube da takobi na ba wa illa faraman lahu tamfani bil amal in ba haka ba to Allah ya jefa ainihin idanuwa idanuwa na da ainihin dindini wa kaddi bil namar. ya jarabi ainihin goshi na da ainihin wato wannan fari da bakin wani ciwo ne wanda yake zaka ga kunciya ya samu dugo fari da baki wa surrati bil jalah kuma ya jarabi ainihin wato kaina da sanko wa tal'i bil bala. ya jaraba haƙorana da kore na'am wa wardati bil bala bahari da jarbu na da ainihin wato fasbasi wa miskani bil bukhari ya jarbu ainihin baki na da hayaki wato warin baki wa badri bil milhaq ya jarbu ainihin wata na wato wata na da ainihin shafewa haske wa fiddati bil ihtiqaq ya jarbu fukan shi ihtiraq ya jarbu fukan shi da shafewa haske ya jarbu azurfana da konewa na'am wa shu'a'i ya jarba hasken fuska na da duhu wa dawaki bil aqlam jarabi wato tawada na da alƙalami faƙalin gulam eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك